Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 15, 17 da 25 da 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomar dalo da kuma niyyar muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan hantsi na ranar Alhamis 31 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji ci gaban hirar Aliyu Mustapha Sakkwato da sabon jakadan Najeriya a Amurka Muhammad Hassan kamar kowace ranar alhamis usman kabara na tafi da shirin sana da ƙasa ba kasawa ba rulwanullah muktar abbas na tafi da sharhin jaridun ƙasar ghana akwai mu kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya masu are assalamu alaikum watanni bakwai da gwamnatin shugaba trump ta fara aiki manufofin gwamnatin nasa game da harkokin kasashen waje sun fara bayyana domin kuwa lokacin da yake yakin neman zaɓe shugaba trump ya yanke shawarar cewa zai kawo sauye-sauye a manufofin gwamnatinsa game da harkokin kasashen waje abin da wasu masana ke ganin cewa ko zai kawo canji ba zai iya sauya manufofin da ke da nasaba da muhimman batutuwa ba da suka hada da abin da ya shafi afghanistan syria da koriya ta arewa suka ce trump zai ci gaba ne da irin al'adar da aka saba game da waɗannan kasashen kwatankwacin manufofin wanda ya gada tsohon shugaba barack obama a cikin satin ta gabata ne dai shugaban na amurka ya ce ya canza ra'ayinsa game da janyewar rundunar sojan amurka da kasar ta afghanistan yana jaddada cewa sojojin amurka za su taimaki gwamnatin afghanistan amma kuma ya dage akan cewa shirin ya sha bamban da waɗanda aka yi a baya a shekaru goma sha shida da kwashe ana faɗa a wannan ƙasar. A jiya laraba ne shugaban Amurka Donald Trump da sakataren tsaronsa suka ba da ra'ayoyi mabambantan juna a kan yadda Amurka za ta tunkari shirye-shiryen makami mai linzami da kuma na nukiliya na Koriya ta Arewa. Sai dai sakataren tsaro Jim Mattis ya bayyana cewa Amurka ba ta fidda tsammanin cewa za ta bi hanyar diplomasiya domin sasanta sasanta da Koriya ta Arewar ba, sai dai wannan kalamin ya zo ne kwana guda. bayan da shugaba donald trump ya ce tsayawa surutu ba shine abin yi ba a yanzu a cikin bayanin da ya yi a shafinsa na twitter shugaba trump ya ce amurka ta jima tana tattaunawa da ƙasar ta koriya ta arewa tare da biyan ta har na tsawon shekaru 25 da haka yanzu magana ba ita ce abin yi ba trump dai ya yi wannan bayanin ne kwana ɗaya bayan da ya ce ana nazarin dukkan zaɓi wajen shawo kan wannan matsala ta ƙasar ta koriya ta arewa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc yanzu dai ana iya cewa mahaukaciyar guguwan nan biye da ambaliyar ruwa ta yi sauki domin ko ta bar gaban teku amma sai dai kuma an ce har yanzu tana da hatsari hukumar kula da ambaliya da matsananciyar guguwa ta yi gargadin cewa wannan mugunyan ambaliya za ta ci gaba da kasancewa babban barazana a kudu maso gabashin jihar texas da kuma wani bangare na jihar louisiana kuma wannan zai ci gaba ne har karshen wannan satin haka kuma guguwar ta harvey za ta ci gaba da samar da tsotsewar ruwa yayin da a gefe ɗaya kuma za a iya samun yiwuwar ambaliya gani yadda lamarin ya matsa zuwa arewa maso gabashin gabashin da kuma tsakiyar atlantika har zuwa karshen wannan satin wannan ambaliyan dai mai mummunar tarihi an yi ambaliya shine ambaliya mafi muni da ya mummunar banna da razana mutane domin ko yana karuwa ne cikin kowace sa'a a texas ɗin da louisiana an yi ta samun kare-karen mace-mace wanda har ya kai mutane talatin kuma duk sakamakon wannan ambaliyar ce prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya ci ciki kafofin yada labarai a kan rahotannin da suke yadawa wai ana bincikensa kan cin hanci da rashawa da yake wa gangamin magoya bayansa jawabi jiya laraba firaministan ya ce irin rubuta wannan labarin karya ya kai ga irin wannan matakin na neman shafa masa kashin kaji sai dai mahukuntan ƙasar sun gurfanar da shi ne domin ansa tambayoyi biyu daban-daban akan abin da ke da nasaba da cin hanci da rashawar. na farko shine cewa netanyahu ya karbi kyauta mai tsoka daga magoya bayansa da suka hada da hamshakin mai kudin nan na kasar australia james parker da kuma shahararren dan harkar wasannin kwaikwayon nan arnon malchan sai kuma na cewa netanyahu ya yi yunkurin kulla wata yarjejeniya da mawallafin nan na arnon moses wato na jaridar yudhid ahrod kuma zai yi hakan ne da niyyar kashe gwiwar masu gogayya da wannan jaridar inda daga bisani jaridar za ta yada yahu a bisa tsarin da yake so yanzu haka dai shugaban na isra'ila ya musanta dukkan waɗannan zarge-zargen amma kuma yana cikin matsi a halin yanzu domin ko tsohon babban jami'in gwamnati ya amince kasance shaidar gwamnati a wannan tuhumar. amurka na nan na binciken yiwuwar mutuwar wasu fararen hula sakamakon harin sojan sama da aka kai a kasar afghanistan rundunar sojan amurka ta ce ita ce ta bada wannan sanarwa a jiyar laraba sojojin amurka a afghanistan na sane da aukuwar wannan lamarin da ya faru a gunduman pule wanda aka yi hasashen cewa an ji ma fararen hula rauni yanzu haka an kaddamar da bincike akan wannan al'amari hadarin da aka samu na baya-bayan nan ko shine wanda aka bayyana jiya laraba sa'in da sojojin sama amurka so kai hari ga wani maboyan 'yan taliban da ke gabashin rundunar loga mutanen da ke gunduman pool e din sun faɗa wa manema labarai cewa harin ya yi dalilin mutuwar fararen hula ashirin ciki ko har da yara da mata sai dai kawo yanzu jami'an kasar ta afghanistan ba su ce komi ba a hukumance game da wannan harin amma dai sun bayyana cewa har an kai mutane goma asibiti a kabul na babban birnin kasar ta afghanistan to labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To mun kawo muku ci gaban hirar da Aliyu mustafan Sakkwato ya yi da sabon jakadar Najeriya Muhammad Abbas kan abubuwa da dama da suka shafi Najeriya yanzu aliyu zai dora ne da tambayar da ya yi majakada hassan cewa kamar ah, wani abu da nake so na tabbata yan najeriya za su tambaye ka shine yaushe yan najeriya za su damu damar su yi zaɓe a waje kamar yadda yan uwansu suke na wasu kasashen afirka ka ji daɗin wannan tambayar ko wannan akwai hukumar zaɓe hukumar zaɓe ana kiran ta inec mm, to su na tabbata ko ina muka je kukan da ake yi kenan e, ga kasashe wadda ba su kai najeriya ba amma 'yan kasansu a waje suna yin zaɓe mu ba su yi so wannan na tabbata mun kai mun tura musu mun nuna damuwan 'yan najeriya da muke tare da su a kasashen waje yanzu yawan 'yan najeriya amerika zai kai nawa wallahi ba wanda zai iya gaya maka sai dai a ce ko misali a ce ko mai estimate mai ake mm. cewa eh, gwada gwada dai so uh, za su kai miliyan uh, za su fi za su fi za su fi don muna da 'yan najeriya da yawa da yawa fa akwai eh, sannan batun kasuwancin nan da kake a eh, jagoranci a can a nan kukan da ake shine cewa 'yan najeriya suna sayan kayan amerika da yawa amma da ke ga kayan najeriya nan ana tallata su yes to me za ku kai a ah, to ai sai ka gyara kayan ka mutane za su saya wani irin gyara kenan ok ah, alal misali yanzu muna da meye muke producing meye muke ah, ah, kayan gona almisali eh. in ka haɗa kayan gona in ka ɗauka kayan gona ah, baka je wani factory ba baka je industry ba ba a je ba a sarrafa zuwa wani abu ba sannan ka zo nan ba za su karba ba amma kamar kayan gona ai zaka ciro kai ka wanke ka eh, kawo abinci ya misali ba su so ro haka ba ba sa karban danye ba su karba dan akwai standards inda suke nema to mu kuma ba mu kai according to that akwai abu eh. ah, akwai ah, kaga kaman wasu kasashe suna da dokokinsu mm. to dokokin kaman lokacin na ingila akwai lokacin da wani ya zo da wake mm. ya kawo wake ingila aka ce ya koma containers wajen saboda me ah, dan akwai wani wai aflatoxins akwai mi akwai mi to amma inda ana da ma'aikata wadda za a sarrafa wayannan abubuwan aka iya kawo su ba su ba za a siya su gyara kayan su a nan ba a'a su suna sayan abu ne ai kuma yanzu ba kai ku kaɗai bane ba najeriya ne kaɗai suke producing da kayan gona ba ghana suna yi wasu kasashe suna yi su kuma suna amfani da factories da suke da shi su yi producing sannan su sayar to madala to eh, abu na kusan kashe da kisan tambaka ne najeriya ta daɗe tana neman kujera a majalisar ɗinkin duniya a security council a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya suna ta gwagwarmaya da manyan kasashen afirka irin su afirka ta kudu masar da sauransu eh. a ina muke a wannan kokari har yanzu muna kai muna kai akwai alamun za a samu ko eh? wani irin kokarin kuke na gani an samu ana kokarin nema ta ake kokarin nema ya samu ana magana da mutane su san cewa ga niyan najeriya kuma dalilan da suka sa najeriya su suka fi sauran cancanta so ana kai amma abinda na fahimta don ni ma na zauna a majalisar ɗinkin duniya mhm, ah, yau da bari na wurin shekara goma sha biyar me yasa har yanzu ba a cin biyan bukata ba to a ba mu ba ne. yan p5 p5 wato masu holding veto ok irin manyan kasashe su america masu kujerar dindindin america rasha ingila da eh, sauransu da su china china eh. sai sun yadda in sun yadda za a yi in ba su yadda ba Eh, sai ku shekara da shekara. To a gaishe ku da wannan muhimmiyar hira kafin mu ci gaba sai a ɗan girgije da wannan. Allahu Allah ka tambaraya, Allahu Jalla ka tambaraya, Najeriya ke ce ga tambaraya, Najeriya ke ma ke cin amana. Da shehu sai mutum ya bar wasiya, har sa abubakar sai da ya bar wasiya, isa a wani ma ya bar wasiya da tare ma ya bar wasiya janaral abbas ya bar wasiya janar murtala ma ya bar wasiya ai sun ce su biliyan ku rike amana kuma sun ce wa kowa ya rike amana da mariran duniya ga tambar aya Najeriya ke ba kun amana da shehu sai mutu ya bar wasiya sa abubakar sai da ya bar wasiya sardauna ya mutu ya bar wasiya kanar murtala ma ya bar wasiya kanar al'abbata ya bar wasiya kanar al'abbata ya bar wasiya ai ya ce su biliyan ku rike amana ya ce wa kowa ya rike amana samariran duniya yan mataren duniya to wannan haka yake yanzu kuma ga usman kabara ya shigo da shiri na gaba Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni mana Ahmad zan gabatar. A wannan mako za mu yi magana ne a kan wani ciwo wanda ake kiran shi autism a turanci. Mu kuma da Hausa muna kallon shi a matsayin wata larura ta rashin bunƙasar kwakwalwa yadda ya kamata, wanda hakan ke haifar mata da larura. Wasu kuma suna kallon masu irin wannan ciwo a matsayin yaran da ba su ma da wayo ba su san me ake yi ba, ko kuma me suke ciki. wanda wasu kuma sukan kalle su a matsayin yaran da suke cewa gaulaye ko kuma dolaye wannan ce ta sa wakilinmu na jihar kano mahmud ibrahim kwari ya tattauna da wata ƙwararriyar likita a sashen kula da lafiyar kwakwalwa ta aminu kano teaching hospital wato dr asma'u abba garko domin amfanin al'umma game da wannan ciwo na gaulanci kamar yadda hausawa suke cewa ko kuma autism a turance amma ni na kira shi da larurar rashin bunƙasar kwakwalwa wai menene wannan kalmar ta autism ko kuma yanayin gaulanci da ake samun yara ana haifar su da shi assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu um, ita kalma ta autism kalma ce ta turanci amma a hausance za mu iya alakanta su da eh, kamar gaulaye ko mace masu yin abubuwa na dolanci amma dai sahihin ma'anar kalmar shine galahanga amma dai mutane da yawa ba su san wannan ma'anar ba Wai ake ake haifar yara da irin wannan yanayin eh, yana samo asali ne daga uwa ko iyaye misali ko wani ciwo da iyaye suke ko wata lalura da iyaye suke da shi ne suke haifa ko kuma a wani yanayi da uwar ta samu kanta yayin da take dauke da cikin ko kuma a menene ke faruwa a bincike a hakikanin gaskiya dai har yanzu babu wani tartibin kamar abin da za a cewa abin da yake kawo wannan ciwo to amma akwai hasashe da aka yi na cewa wani lokacin dan yana cikin mahaifiyarsa yake samun matsala ana kuma ganin gado ne wani lokacin gado ne iyaye ko kakanni abin duk zai dan uwanka ma in yana da shi kai ma akwai Um, yiwuwar za ka iya samun wannan matsalar wani lokacin ma watakila kakan kakan kakanka ne yake da wannan matsalar mm. za ta iya sakkowa ta zo kanka shine genetic mm. ana tunanin akwai um, wannan abin ya taru sosai kamar a dangi zai iya biyo dangin dagiroma mm. eh, amma dai a hakikanin gaskiya babu wani um, abu da za ka ce wai lallai shi yake kawo wannan matsalar Ko a likitance kukan ce in mace ta samu kanta a wani yayin da take da juna biyu wannan abin yana bayuwa ga ta haifi ɗa mai nakasa a yanayin wata halitta ta sa wannan wani lokacin abin da ke faruwa idan tana da cikin ciwon ya zo wani lokacin infections ne ma ciwo kamar kwayoyin cuta ne za su zo su samu ɗan same ta sai su biyo dan kuma su same shi sai su hargitsa kwakwalwar shi kamar mai kwakwalwar ta girma yadda ya kamata to sai a dan samu problem tun daga ciki yawancin wayannan masu autism din wani lokacin tun daga ciki ne ma kwakwalwar take zuwa ba ma ta girma daidai ba ta developing abin da ban san bata bunƙasa ta tafi bunƙasa ta tafi a yanda ya kamata kwakwalwar ta tafi mm. saboda kaga ko in aka zo duniya dole kwakwalwar ba ta saitu ba mm. ba za ta yi abin da mai shekarun wannan din mm. zai yi ba to yanzu idan mutum ya haifi yaro da wannan ya zai iya ganewa cewa akwai alamu wannan lalura ta yanayin dolanci a tare da ɗansa misali eh. ya zai iya gane eh. um, daman ita wannan autism ma dole ma um, abin da ma ya sa ya zama autism shine abin dole ya fara daga farkon rayuwa yaro a misali wata uku zaka ka mishi murmushi ka dan taba mishi kuma to ya dan maka murmushi ko za ka kalle shi in ka kalle shi ya fashe da kuka ya san baka ji daɗin abin da ya yi ba to amma su wannan autism tun daga farkon rayuwa ma ba su da wannan um, alamu na fuskarsu da za ka fahimci a inda suke mm. sannan kuma yawanci ba za su haɗa ido da kai ba za ka haɗa ido da su su ɗauke kansu ba za ma su yadda ku haɗa ido ba shine farko farkon alamun farko da uwa za ta gane da ya ki haɗa ido da ke wannan murmushi da yaro yake yi ko ƙiuya da yaro yake yi su ba ruwansu duk wanda ya kawo hannu kawai za su iya kai hannunsu su wannan ba wannan stranger abin da muke cewa stranger anxiety kiuya kiuya su duk ba za su yi ba mm. sannan wani emotional wani abu da za a nuna ko a yi mishi na farin ciki ya nuna alamun ya ji daɗi mm. ba zai yi ba mm. sannan za ka ga yaro ya kai shekara uku bai fara magana ba daman shine ma manya-manyan alamominsu ba sa fara magana ba ma sa iya magana da yawansu ma ba sa iya magana za dai su ɗan kaɗin faɗi abu a misali ka ce zo ce ko kuma tafi zai iya kwaikwayar ka amman a sound ba mm. wai a magana ba saboda bai gane me ma ce ba bai ma gane me kake nufi ba ko kuma in ya gane din ma shi ba zai iya furta maganar yadda kai zaka furta ta ba hmm. ko yadda zaka sa rai a shekarun shi ya kamata ya furta magana irin wannan shi ba zai iya ba hmm. sannan suna da shine wannan abin da ake cewa disorder of communication hmm. sannan na biyu abin da suke da shi shine akwai disorder of interaction mu'amala mama ta dawo daga unguwa oyoyo mama sanda zuwa shi baya wannan bai ma damu ba ko kuma kayan mishi faɗa ka ga ɓacin rai a fuskar shi ko ka mishi kyauta ka ga wani ko yara suna wasa ka ya shiga cikinsa a yi wasa da shi duk bai san wannan ba kamar a duniya shi yake shi shi kadai mm. sannan abu na uku da suke da shi shi ne suna da behavior suna da ya zaka ce ɗabi'a su ita ce su ta yin ta repetitive ta maimaita abu daya sita a misali da yawan yaran da muke gani a asibiti za a ce maka kamar in yaro ne a ƙauye shi ba shi da abin wasa sai gare-gare mm. idan abin ni yake ba shi da abin wasa sai kunna fanka shi suna son suna da kaunar su rolin abu mm. suka abu yana yana jujjuyawa suna da wannan kaunar in ka kashe ma zai fashe da kuka ya je ya ƙara kunnawa mm. ko kuma idan suna da abu a misali idan akwai yarinyar da muke da ita idan aka kawo ta asibiti kullum da kofinta da cokalinta a hannu kuma baka isa ka raba ta da wannan cokalin ba tana jujjuya yana karau karau haka yawwa suna da son sound akwai lokutan da sound in kawai suke so wani lokacin kuma yana zaune yana jijjiga kanshi ko yana girgiza suna dai da wani irin peculiar daban wani abu na musamman da za a wani abu na musamman hmm. da yake nasu daga wannan watanni ne ne uwa take iya sadar da sako da dan jaririnta daga wata uku zuwa wata shida hmm. ya kamata a ce ya fara wannan social smile din hmm. zai dan fahimci abubuwan da suke faruwa zuwa shekara ɗaya ya fara magana kuma bai yi magana ba za ka mishi abu ya yi tantrum haka ya nuna shi fa bai yadda da wannan abun ba eh. irin wa'annan abubuwan sai kuma a hankali a hankali kwakwalwar na kara developing zai kara fahimta cewa ok ashe ga language sai kuma ya fara developing language bayan communication bayan sadarwa um, ability ɗinka ka sadar da magana ko ka mm. fahimta mm, akwai kuma abin da ake cewa language mm. shi kuma language acquisition shi ne za ka haɗa vocabulary ai in na haɗa wannan kalma ce za ta ba da ma'anar kaza eh. to shi duk ba shi da shi to yaro ka ya kai shekara uku bai fara magana ba ai ka san akwai matsala so haka idan ya kai shekara uku akwai waɗannan matsalolin guda ukun nan da na lissafo su ne waɗanda za ka ce eh tabbas wannan autism ne tun haka ne mai uwa za ta yi ko mai iyaye za su yi a wannan gaba da farko kaga ka fahimci cewa akwai matsala hmm. kai kanka ka san ai sauran 'ya'yanka ko sauran 'ya'yan 'yan uwanka ko 'ya'yan makotanka ba haka suke ba saboda haka kana fahimtar haka to za ka fara tunanin me yake faruwa me yake faruwa amma da jin wannan discussion da muka yi yanzu za ka fahimci cewa eh wannan matsala ce ta likely wannan abin ne yake hmm, faruwa ta iya yiwuwa yawa hmm. saboda haka za ka iya kawo shi kamar um, teaching hospital ko inda dai suke dai da psychiatrist hmm. abin da za a ce wa likitan kwakwalwa zai yi miki tambayoyi za a yi wa maybe akwai dan dangi da suke kusa-kusa ko in yaro ya fara makaranta malamar shi ma kan za ta iya kawo nata input na cewa eh takula yana kaza takula baya kaza takula yana kaza da ke uwa da so kamar information ne za mu mm. haɗo daga wannan da wannan a tattara bayanai mu mm. fahimci cewa eh yaran na autism gare shi to uh, wai uh, kenan ba kwa gano wannan abin ta hanyar yin test na hanyar kimiyya ko sai dai kawai ta waɗannan tattara bayanai To, Dr. Asma'u Abba Garko ta asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke jihar Kanan Dabo a Najeriya. Sai mu ce sai Allah kai mu wani makon zamu dasa daga inda wannan hira ta ku da Ibrahim Kwari ta tsaya. A madadin wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da ita kanta likita Asma'u Abba Garko. Sai kuma wacce ta haɗa mana sautin shirin wato Julie Lathis Gresham. Usman Ahmad ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. na ba za ta ba. To a gaishe ka yanzu kuma bari mu kaɗa ƙasar Ghana inda Rulwanullah zai gabatar mana da sharhin jaridun ƙasar. Yau jaridar Daily Graphic a shafinta na farko an shirya wa alawan horar da malaman karantarwa gwamnati ta tana da gana Cedi miliyan 144 don biyan alawasin na horar da malaman karantarwa duk shekaran karatu kamar yadda ta yi alkawari yayin gangamin siyasarta. Mukaddashin ministan aikin gona ya yi murabus wani kanin kenan na Daily Graphic. Mukaddashin ministan na aikin gona Honorable William Kwaitu cikin lokacin nan ya sha caccaka a dalilin huruci da ya yi na nuna ƙabilanci ga 'yan arewacin ƙasar nan. Har yau jaridar Daily Graphic shafin baya an samu ci gaba a fiskan rabon ruwa a wasu yankunan jihar yammaci sai Daily Guide wacce ke da Kano sabbin ƙararraki a kan shugaban hukumar zaɓe. Ƙarar da ake kaiwa shugaban ƙasa ne na sallaman shugaban hukumar zaben maran charlotte osei 'yan fashin da suka kai wa efuwa ko hari sun ka kwace mata jakar ta ɗauke da kuɗi dala dubu da ghana cd dubu yayin da take kan hanya zuwa tashar jiragen sama don za ta yi tafiya an yanke musu hukuncin ɗauri shekaru 60 shekaru 20-20 kenan su uku bari mu duba daily heritage masu juna biyu na ta mutuwa a ƙauyen abima da ke nan akra shi yasa a taimaka musu da ɗakin shan magani ƙungiyar tabinku sun aika da kayan magunguna ƙasar saliyo ƙasar saliyo dai a kwanan baya ta yi fama da kwararan lakar da ya abuka musu ita kwa jaridar ganiyar times yau ce mai su shugaban masu rinjaye a majalisar dokoki inda ya ce a ƙarfafa majalisar dokokin don ta yi yaƙi da cin hanci. Wasu sarakuna uku na kira ga gwamnati ta rabu da kamfanin Exton cubic su yi aikinsu na haƙo ƙarfin kuza. Sharhin jaridun kenan. Redwan Allah Abbas sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. To a gaida Relwanullah yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyinku. Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka. suna na Gambo Barau Fatoskun daga tsohuwar kasuwa garin Fatoskun. Da farko ina miƙa saƙona na godiyar ganin wannan rana ta jajibere da kuma shirin sallah ga muryar Amurka da ma'aikatansu baki ɗaya da yayinmu gaba ɗaya. Allah ya sa su Allah lafiya. Sannan zan yi amfani da wannan dama mai godiya Allah da ya nuna mana wannan rana ta arfa. Assalamu alaikum. sunana babba haruna damba bajoga ɗalibi a makarantar agz college of education bajoga to alhamdulillah ala kulli hal a yau ina so in yi kira ga yan uwana talakawan najeriya cewa duk wani wanda ba shi da ikon yin layya kada ya ce sai ya takuri kanshi a sai dole sai ya hada akwai da babu ya ce zai tattara komai da komai nasa ya ce zai saya domin ya layya saboda Allah ya gaya mana cewa la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha don haka kowa ya tsaya a matsayar da Allah ya bashi watan wataran Allah zai hore mana jiya. Assalamu alaikum da farko sunana Aminu mai shayi na garin garbace da karbar kuma ta Balija ta raba tarayyar Najeriya. Da farko muna yi wa alhazai a ko'ina a faɗin duniya da suka halarci hawan arfa a yau fatan Allah ya sa a yi wannan hawan arfa lafiya da kuma Allah ya karbi ibadunsu Allah kuma ya sa wata rana mu Mai magana Alhaji Lawal Abakar Bodinga daga Sokoto Najeriya ta shehu mai da kasari zuma. Zan isar da fatata ta alkhairi ga musulmin duk duniya wanda yawan musulmi miliyan biyu yau kawo arfa a babban ƙasa mai tsarki watan Makka. musulmin duniya da na najeriya ku yi amfani da wagga dama da masallacin makka da na madina da kuba da arfa da masjidul ijabati da bakiya da raula wurin wa kasan addu'a Allah shi gyara na tattalin arzikin mu shi zaunar da mu lahiya shi raba mu da boko haram yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya amma fa a takaici amurka na nan muna binciken yiwuwar mutuwar wasu fararen hula sakamakon wani harin sojan saman da aka kai a kasar afghanistan rundunar sojan amurka ce ta ba da wannan sanarwa a jiya laraba sojojin amurka a afghanistan na sani da aukuwar wannan lamari da ya faru a gunduman ful'i e, wanda aka yi hasashen cewa an ji ma fararen hula rauni yanzu haka an kaddamar da bincike akan wannan al'amari Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya cicciki kafofin yada labarai akan rahotannin da suke yayatawa na binciken da ake zarginsa da laifin cin hanci da rashawa. Da yake wa gangamin magoya bayansa jawabi a jiya Laraba, Prime Minister ya ce irin rubuta wannan labaran karyan ya kai ga irin wannan matakin. To nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Malarin Ibrahim a yawa da ya taya ne da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyar mu ta wannan lokacin wato Malama Zainab Abdulrahman. Ni ku Ibrahim Ka Almasi Garba ke cewa sai kuma an jima.